أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا أخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mu albarka ba don mu siya ba ko dan mu siya sai don mu tunatar da junan mu abin da ya sauwaka a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka tara sifar sallar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga kabara zuwa sallama kamar kana ganin manzo sallallahu alaihi wa sallama muna fata wannan malami wanda ya wallafa wannan littafi sheikh muhammad nasiruddin al-albani allah ta'ala ya ji kansa ya masa rahama ya kai haske cikin kaburburansa ya kai haske cikin kabarinsa ya sa idan ta mu ta zo allah ba mu ikon cikawa da imani yau muna wato ainihin nawa ga wata kenan ashirin ko ashirin da uku ga watan jimada sani ba hudu ne ko wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan eh, januwari kenan shekara ta dubu biyu da sha takwas wanda damun ce ba za mu yi wani karatu ba kuma sai bayan sati kaban biyu ko uku a ga wani mun ce ba za mu yi ba amma allah ya ce za a yi wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah na koma kenan gurin aiki sai aka wani assignment kuma ya kara bawa da ni dole sai na dawo nan jos kwana biyu da kuma aka kara bawa da ni to sai na ga cewa ya dace ba za a ba a tafi aka bayar daidai da ranar karatu na ce gwara a ɗora karatun don kusan karfe biyu na dare na shigo garin nan to na ga kuma dace karatun a yi sa saboda kar a bar shi to sai a hakuri da karatun ba a bi shi lami saboda ko zakara ban yi ba saboda yanayi na gajiya to za mu tashi in ba a manta ba jawazul iqtisari alal fatihati wato halaccin mutum ya tsaya kawai a karatun fatiha idan zai sallah a karatun baya mun karanta wato wannan limami da yake takaita a kan kudu wallahu ko wanda manzon allah ya ce mutanensa suka ce ba sa so ya dinga karanta kudu wallahu me zai sa kullum ne sallah sai ya karanta kudu wallahu sai ya ce mutanensa idan duk har ba zai dinga karanta kudu wallahu kullum a sallah ba to sai dai su cire shi a limanci suka je suka kai karansa gurin manzon allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yasa kake karanta kullu wallahu yace ya rasulullah ne duk surar da na karanta a cikin sallah in ban karanta kullu wallahu ba ba na samun natsuwa manzon Allah ya ce me yasa kake yi sai ya ce saboda ina son surar sai maza Allah ce Allah ya gaya min cewa surar nan san da kake mata gaya maka shi ma shigar da kai aljanna saboda soyayyarka da wallahu ahad kuma idan ba a manta ba kullu wallahu ai sun yasa ake kiranta suratul ikhlas ko surar tauhidi ce ta kunshi tauhidi ne baki ɗaya sunayen Allah da sifofin Allah shi yasa ma manzon Allah ce duk wanda ya karanta kullu wallahu kafa goma Allah zai gina masa katon bene a gidan aljanna idan ka ji sha'awa ko a gina maka bene aljanna to zauna karanta kullu wallahu kafa goma wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama ingantacce saboda ka shi yasa ko yawan karanta ta kake yi wani mushriki ba zai iya jifan ka da wani munkari ba ko kuma a yi maka wani abu na nasir kullum ya kama saboda da sura ce tsantsa ta tauhidi za mu tashi zawabul iktisari alal fatiha wato halarci shin mutumin da bai iya wani karatu sun fatuwa ba ya halatta ta kaita a karatun fatuwa din to wannan shine karatunmu ne za mu ji ya halatta ko bai halatta ba to yau shine karatunmu insha Allah yace wa kana mu'adu mu'adu bin jabal yusalli ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhira al-akhirati thumma yarji'u fa yusalli بأصحابه فرجع ذات يوم ذات ليلة فصلى بهم وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق إن هذا به لنفاق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنعه وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنعه فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتار أنت يا معاذ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ, وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا قال فقدموا فقدموا فاستشهد الفتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصيمي وخصيمك قال يا رسول الله صدق الله وكذبت واستشهد wannan dogon hadisi yana nuna mana wato idan mutum ya taƙaita a fatuwa kaɗai sallasa ta yi wato wani ɗan munafa'a ce wata ɗan munawara ce ta faru tsakanin wani saurayi da mu'azu bin jabal mu'azu bin jabal ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ban manta ba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya fi sanin halal da haram a cikin wannan al'umma shine mu'azu bin jabal Allah ya kara masa yadda yana da kissa wacce take mai tsawo yana da falala wacce wanda suke masu tarin yawa wata rana manzon allah sallallahu sallama ya aike su sai suka tsaya zango a wani ƙauye da suka tsaya zango nan a wannan ƙauyen sai suka nemi mutanen ƙauyen su ba su masauki sai suka hana su da suka hana su sai aka yi sa'a kenan ko kuma ba ta harbi sarkin gari aka rasa inda za a yi sarki ya haɗa zuba aka rasa inda za a je sai aka ce a je gurin waɗannan mutane na a samu magani mu'azu da jabal shi ne shugaban tawagar wannan tafiya ana zuwa sai aka ce ma mu'azu bin jabal ko za mu samu maganin wannan cizo na kunama sai ce kwarai da gaske na da magani amma ba zai ba da wannan magani ba sun sun ba shi akulli guda talatin saboda mun nemi masauki kuma kun hana mu wai suka ce in dai sarki zai samu lafiya to mu dai akulli talatin arba wani abu bane a gurin mu sun ya ce a kawo sauro a kofi ana kawo sauro a kofi ya dinga rara kafatiya a cikin ruwa ya dinga karanta suratul fatiha ya ce a kai masu ya sha wannan sarki yana karɓa yana sha sai aka gaira haɗa zuba ko yana zubar da dafi na wannan kunawa da ta cije sa aka ba su wato ainihin akuyoyi guda talatin suka kure su suka tafi da su sai ce amma ba za mu ci komai a jikin akuya nan ba sai mun je mun samu sallallahu alaihi wasallam mun masa bayani da ya je sai ya ma manzon Allah bayani duk da aka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce na'am wa ma yudrika allah allaha rukayya wa sanar da kai cewa fatuha ana rukayya da ita sai ce ayya rasulullahi ni dai kawai na gwada ne na karanta kawai Allah ya ce aka samu sa'a wanda sun yi zubar da eh, dafin kulaba mu kuma aka ba mu wato ainihin akuyi guda talatin sai mazu Allah ce idribu bisa sami ni ma je ka kama rabo na ba haka za ka banne ba wannan yake nuna maka kenan kaga manzon Allah ya nuna halaccinsa kenan saboda haka yanzu idan wani guri na maka ciwo babu laifi ka yi rukuwa a cikin ruwa ka karanta ka sha kafin ka fara shan wani nan da wani bature ya yi baka sani ba ko da kashin alade ma aka je aka haɗa shi a wannan wala sai ka fara karanta fatiha kai ka sha wannan babu laifi kaga zai Allah ya tabbatar da su wannan shine mu'azu bin jabal Allah ya kara masa yadda wato wannan mu'azu bin jabal din yana kuma daga cikin wanda manzon Allah ya goyi shi a bayan jaki a bayan jaki manzon Allah ya rage masa hanya ya gan shi kenan sun ce ya mu'azu zo ka hau bayan jaki ya rage maka hanya ya hau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage masa hanya kaga wannan yana daga cikin falalar mu'azu tun da manzon Allah ya taba daukar shi a ina a bayan jaki ko muke cewa a tadiri ma haƙƙun ma wa alal ibad wa ma haƙƙun ibadi alal ma shin ma mu'azu ka san haƙƙin Allah akan bayi ka san kuma haƙƙin bayi akan Allah sai mu ya ce wallahi wa rasuluhu alam Allah da manzon sa su suka fi sani sai manzon Allah ke ce masa haƙƙin Allah akan bayi kada ya awartar da duk wanda bai taɓa shirka da shi ba haƙƙin kuma bawa a akan Allah kada ya kasance ya yi shirka da Allah tana shirka ka tashi aiki Allah ta'ala Allah ubangiji ya tsare mu ce duk wanda ya mutu bai taɓa shirka da Allah ba insha Allah zai shiga aljanna sai mu ce ana ubashir ana ubashir ba zan yi mun mutane bishara ba sai mu zallaci a karka musu bishara fa yattakilu sai su sakaci su kin ibada mutum ya dauka cewa idan bai taɓa yin shirka kawai ga Allah ba shi kenan ba zai ibada ba zai shiga aljanna wannan da yana daga cikin falala ta mu'azu bin jabal Allah ya kara masa yadda to shi ne abin ya faru da shi tsakanin shi da wannan saurayi to ya aka yi to ga kamun abin da ya faru yace wa kana mu'ad yusalli ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha'u al-akhirah ya kasance kullum yana yin sallah tare da manzon Allah wace sallah isha'u al isha ta karshe domin ana kiran al-isha al-isha ita ce sallar maghrib ita ce kuma sallar sallar isha ta muka fi sani da isha ana iya kiran magariba isha amma ta farko sannan kuma ta biyu ana kiranta isha'ul akhira to kullum na bin jabal yana tsayawa tare da manzon Allah su yi sallar isha ya tafi gida kuma fa a anguwarsu shi ba limami ne an gane ko to ya yake da sallar isha ta anguwarsu to za mu ji abin yake faruwa sun يرجع فيصلي بأصحابه sai ya yi sallar isha da manzon Allah sai ya kuma sun yi salla ga wato mutanensa faraja a bata lailatin fa salla bihi wani dare daga cikin darari sun yi kuma domin yi ma mutanensa salla yi kuma sallar ya musu salla din wa salla fata min qaumihi min bani salma wa qalu lahu salim sun wani daga cikin mutanensa wani daga cikin saurayi na wannan al'ummar tasa daga cikin kabilar banu salma wanda ake kiran shi salim sunan wannan yaro na sunan wannan saurayi ana kiran shi salim to me ya faru falamma atala ala alfata mu'azu kuma ya tsawaita sallar ishahidu ya tsawaita sallah bayan fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nan gurin kuma ya tsawaita musu sallah ya rikita wannan saurayi da tsayuwa an gane ko saurayi ya rasa inda zai sa kanshi waya ko na huta ko da saurayin ya rasa inda zai ya gaji a tsaye ya sarrafa sai saurayin ya yanki sallarsa an gane ko ba zai iya ba fa salla fi nawiyatil masjid sai salla a gefen masallaci wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi sai ya fita wa akhadha bi khitami ba'irihi wa talaqa ya kama wato ainihin wato linzamin rakumin sa yi gaba abinsa wani sallarsa a gefen masallaci bar abu yana ta shi ne gaba <laughs> ina fata an gane falamma salla mu'az lokacin da mu'azu bin jabal ya idar da wannan salla zakara zalika lahu sai aka ambata mashi cewa ba abin da wannan saurayi yayi ba ya gaji da tsawaita sallar da kai ya yayi ya riga ba ta fa abin shi sallarsa to mai mu'azu bin jabal ya ce faƙala sai mu'azu bin jabal ya ce inna haza bihi la nifaq lallai wannan saurayi akwai alamun munafiki ne munafiki ne lallai ana sallah sai yanki sallah ya tafi abin shi lallai wannan saurayi munafiki ne لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي sana'a. mu'abu ya ce wallahi sai na kai karon shi gudun manzon Allah sallallahu alaihi don dangane da abin da ya aikata an gane ko wa qala fata sai saurayi shi ma sai ji labarin abin da mu'azu bin jabal ya ce sai ya ce wa ana ni ma din la ukhbiranna rasulullah bin nabi sana'a ni ma sai na je na kai karon shi gudun manzon Allah tunda shi ma yana gadara da manzon Allah ni ma ai manzon Allah na wani dukan mu kai karon an gane ko tun da ne bai takura min ban ce zan kai karansa ba shi kuma na ji labari zai kai karara to ni ma zan kai karan shi ina fata an gane فغدوا ala rasulillah الله صلى الله dukkan su da saurayin nan da mu'azu bin jabal gaba sai suka ranka ya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ka'idar daman fala wa rabbika la yu'minu na na hatta ka fi ma da wu. Allah ya ce baban ba za ku taɓa yin imani ba face duk abin da ya same ku sai kun mai da shi ga manzon Allah sallallahu sallama a lokacin imanin ku zai cika za ku zama cikakku masu imani ina fata an gane to duk sun san wannan aya gaba ɗaya sai suka ranka suka tafi gurin manzon Allah fa akhbarahu mu'ad billadhi sala al-fata sai an muad bin jabal sai ya ba da labarin abin da wannan saurayi aikata faƙalar fata sai wannan saurayi shi ma ya ce ya rasulallah ya mazan allah ni damuwa ta da nisa da aikata haka yutirin muksi'in da ka shi mu'af idan ya zo yana tsawaita zaman shi a gurinka mu tsawaita ya zauna inda ka summa yarjiu sai ya dawo gare mu kuma shi ne limamin mu fayutiru alwa sai ya tsawaita mana to ni da dindi na kenan kawai da yasa na yanke sallah na tafi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم سيتي أفتان أنت يا معاذ شو يا معاذ كان سوك زمن فتنني فتنني كتي سوك زمن يا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يجيك لمعاذ يقول له شو yace afattamun anta ya mu'az yanzu shin kana so ka zama fitinanne kana fitinan al'umma mu'az sai ya shiru qala lil fata sai manzon Allah ya jiyo kan saurayi sai ce kaifa tasma'u anta ya ibn ukhayya wa kai dan uwana kai kuma don an tsawaita sallah da ɗaya sai ka yanke ka je ka yi sallah ka daban wace irin sallah kai kake yi idan sallaita idan ka tashi za ka yi sallah kai wace irin sallah kake yi wato kenan kai ba ka ma tsawaita sallah kenan mako kai ma ba sallan bane damuwanka ina fatan mun gane qala sai wannan saurayi ya ce a karatu bi cikin kitabi ni fa gaba ɗaya fa a sallah wannan tsawace tsawacen a jagogo ba a tafafatawa ba ni da ka gani ya nan ba na yin sa abin da nake aikatawa kawai ina karanta cikin kitabi wato a cikin ko wato alhamdulillah kawai nake karantawa bayan haka ne duk wannan tsawace tsawacen ba na yin sa bayan na karanta fatiha wa as'alullah aljannata sai in roki Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar Allah kuma ya tsare ni daga wuta amma duk wannan tsawaita suwa mu duk bana yi wannan tsarfa ne da kai da mu'abu na bi kuma aikata shi kaga abin da ya gaya wa manzon ko sai ya ce wa inni ma adri wadandalatuka wa dandalatu mu'am dan kuskus din nan da ake yi ma a sallah yanzu ana ta ni ba na yin shi ba kai da mu'amin ko kuka san wanda to fa <laughs> sai sai faƙala rasulullah sai mazan Allah ya ce inni wa mu'az haula hatayni aw nahwa ba aw ni da mu'azu mu ma ba ka ce kai ma kana roƙon Allah ya tsare ka daga wuta ba mun san fa aljanna to wannan dan kuskusun da ka ji muna yi ni da mu'azu akan aljanna ne mu ma muna neman tsari da Allah ya tsare mu daga wuta duk wannan kuskusun a nan ke kawowa ina fata an gabe walakin sai alamu mu'az idan qadima alqawm ba mu'az ya ce mun munafiki ba ya rasulullah to zai gane kuran shi lokacin da abokan gaba suka zo zaɓi abokan gaba wato arna suka zo zan ga ni da shi wa zai gudu waye munafikin an gane ko a yana masa raddi ne mu'az ya shiru wa qad khubbiru anna al-adu qad atau to ana gama kes din manzo Allah ya ce kai dai ka dan dinga fakka zama ne kullum da zaman to kana tsawaitawa ko kuma saurayi to na ka ji tsoron Allah ka dan dinga daurewa su gaba ɗaya akan sallame su an gane ko to wa qad khubiru an al-abu qad atau sai gashi shi ana ba da labari an ba da labari gashi nan fa abokan gaba ba sun shigo wato ke kenan sun shigo waki qala faqaddimu sai wannan sai wannan saurayi ya ce faƙaddimu maza maza ku zo musulmai ku taho fastashhad al-fata saurayin yana zuwa sai ya shiga fagen daga fastashhad sai ya shahada a wannan yaki sai aka kashe shi فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ sai zan Allah ya ce mu'azu bin jabal bayan wannan abu ya faru sai ce ma fa'ala khasimi wa khasimi wa khasimuk ina abokin jawiya na ba abokin jawuwan ka ya mu'az yau ina shi ke ina mutumin da ya zo na jawuwa domin ya zo na jawiya da kai sai mu'azu bin jabal sai ya zo idan na kwalla sai ya ce يا رسول الله صدق الله wallahi Allah ya gaskiya wannan mutum ba munafiki bane wa kazzabtu ni kuma makaryaci ne na masa kaji Allah ku gafarta mu sun yi ce ya rasulullahi ustushi da ayyayi shahada a wannan yaki da aka fita kaga ke nan saurayi yayi shahada ya koma da Allah yana mai shahada a shi kenan duk imaninka kar ka mutum ka ce masa munafiki duk yadda ka kai da riko da addini kar ka wani ka ce mashi kafiri kai ne kai ne kai ne musulmi shi an ne wanda kake ganin cewa shi ba musulmi ba sai ya riga ka shiga aljanna kana ma mutum gani gani baka san a gurin Allah wani bane maza Allah yake cewa rubba asa asbar za ka ga mutum kansa ya ci kukuɗe ya yi kura jikinsa diddatti madfu'un bil abwab ba zai zo gidanka wallahi ka leka ka ga shi ka ce a ce ba kana amma lau aka sama alallahi da abarrahu ba zai rance ce Allah yanzu ina so a yi ruwa da ranin nan wallahi da sai Allah ya ruwan don ya kubutar da shi akwai irin waɗannan mutane wannan kuma hadisi yake nuna mana cewa har yanzu wato ainihin wajen cin ko kuma halaccin mutum ya karanta fatiha kawai ta kaita da ita idan bai iya wata sura ba ina fata an gane ga duba abin da ya faru da mu'azu bin jabal da wannan saurayi ya yi shahada to karatun gaba dan gajiri ne ba shi da yawa bari mu shigar da shi aljaru wal isra'u fi salawatil khamsi wa ghayriha bayyana karatu a sallolin biyar an gane ko wa bayyana ga makamantansu wa kana sallallahu alaihi wasallama yaj'aru bil qira'ati fi salati subhi manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana bayyana karatun sa a sallar asubahi duka karatun yana yi a bayyane wa fi rak'atayn al ulayni min al maghribi a raka'a ta biyu ta sallar magriba yana bayyana karatun ne wal isha da sallar isha yana bayyana karatun ne shi ma wa yusiru bihi ma fi dhuhri wal asri manzon Allah na asarta karatun sallar sa a sallar azhar da sallar asar wa thalitha min al maghrib da raka'a ta uku a sallar magriba wal ukhrayayn min al isha da kuma san rakawoyi guda biyu na isha'i manzon Allah biyu na yin su a sirrance wa kanu ya'rifuna qira'atahu wa sahabbai suna kasancewa suna gane kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya yake suke gane kira'a su fi ma usulu cikin abin da yake suturtawa sahabbai suna gane wata sura yake karantawa ta yaya bittirabu da hiyatihi saboda motsin sa yana nuna musu wannan wata sura wato manzon Allah ke karantawa wa bi isma'ihi iyahum iyahum al-ayata ahyanan wani sa'in kuma suna gara surar duki karantawa ne ko da a ɓoye ne yana ɗan jiyar da su surar a hawanin wani lokaci ina fata an gano wani lokaci sun yi dinga sarar da su surar kamar misali amma hakuwar ana sanna a bai asirwanci yake na sai ce والعاديات ضبحا فالموريات قدحا ده كلمه sai ya karasa sauran kaga ai ka san mai shawarar yake karanta ko to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa kana yajharu biha aidan fi salatil jumu'a manzon Allah yana bayyana karatu har yanzu a sallar juma'a ba a yin ta a aboye an gane wa sala wal idain da sallar idi guda biyu idin eh, abha da idu al-fitr manzon Allah duk yana yin su a bayyane wal istisqa da sallar roƙon ruwa wal da sallar kisfewar rana ko kuma kisfewar wata duk manzon Allah yana yin su ne a bayyane yanzu ka ji da ake a bayyane ko waɗannan su ne salloli da ake manzon Allah yake yin su wato ainihin a bayyane yake yin su kuma a goye muka ce yana yin sallar asubahi a bayyane yana yin sallar magariba wato raka'o'i na biyu na farko a bayyane yana yin sallar wato ainihin isha'i raka'o'i na biyu a bayyane sannan duk sauran yana yin su ne baki ɗaya a ne a sirrance wannan shine karatun karatunmu ne da ikon allah ya kamata mu tsaya nan saboda kubcewar lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya sa mu yi mawafaka cikinsa a cikin lada wanda kuma muka yi kuskure karancin ilimi ne da kuma shaidan shaidan muna fata Allah ta'ala kar ya kama mu da wato abun da muka harshen mu ya kuskure a wannan hadisi ya karantar da mu fa'ida mai ɗumbin yawa wanda wallahi idan da za mu yi tadabburi da ya ishe mu rayuwar mu ta duniyar mu gaba ɗaya da lahirar mu Allah ta'ala ya sa mu daina kafinta mutane Allah ta'ala ya sa mu daina sakin harsunan mu muna ganin mun yi tsarkakakku domin Allah ce an fusa anfusakum kada ku tsarkake kanku Allah huwa a'lamu wa mutaka Allah ya fi sanin wato mai tsoronsa wato tsoron Allah bai daga siffan mutum an gane ko tsoron Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa attaqwa hahuna amma akwai wanda suna tsoron Allah hakikanin tsoronsa amma kuma za ka gan shi wani jaga-jaga za ka yi famin ba wani bane a gurin Allah wallahi wani ne a gurin Allah kamar yadda sa'ad ibn mu'az muka karanta ana ganin shi kamar ba wani abu ba lokacin da ya rasu sai da al'arshin Allah ta dinga jiniza kamar za ta tsinke aka ce me faru sai za Allah ce ai al'arshi tana rawa za ta tsinke saboda me sa'ad ibnu mu'az ya rasu aka ga kafar manzon Allah ba ta taba kasa aka ce me yasa yace saboda ba na so in daura dunduniya ta a kasa domin zan taka mala'ika domin mala'iku baki ɗaya sun sauko domin a masa janaza kaga wannan sahabi wanda sahabi sun yi mamaki wani aka yi wannan sahabi samu wannan falala wallahi gaba ɗaya aka ce sama ta kece da kuka kuka sama ta dinga yi kana zaune za ka ji awa yana da jika ka kawo sama ta kece da kuka ka san in bayan Allah ya rasu hassanu na ma kuka take yi ko kasa ma tana kuka baki da saboda wani ne ya rasu amma kai kana ganin shi ba wani abu ba za ka iya sakan baki ka ta shi cewa da ni kafiri ne dan wuta ne kai ne dan aljanna to duk irin waɗannan abubuwa wallahi mu tara da su mu kama bakunan mu duk mutumin da muka ga ya kubuce ta hanya maridiciya mu masa addu'a Allah shirye da wani Allah shirye shi Allah ya albarka Allah sa ya dawo kan hanya shi yasa balarabe idan kai kai wani abu na kuskure sai ce hadakan Allah Allah shirye da kai bayan Allah shirye da shi kana da lada amma idan ka buɗe baki ka ce an ne kaburi ne shi nan sai ce to an shi kenan tun da ni kafiri ne barin je kawai in ƙara zama kafirin barin je in ƙara zama arni ita rana abubakar biyu allah ya gafarta mishi ya yi wa'azi akan taron suna ba kyau bid'a ne an bani ko sai wata rana wani aka masa aihuwa sai ni gayyace malam gumi ya ce ma gayyace ka aka raba kan mawo su ba sai gumi ya ɗauki ƙafa sai ta tafi ba aka zo karatu sai duk ya kara cewa bida'a ne sai mutum ya daga mu yace akramaka Allah ai na taba gayyatar ku kuma ka zo anan kuma ka ce bida'a ne yace eh in ba ban je ba yanzu kai ka zo karatu na eh yace to mu ci gaba da karatu sha sha sha ina fata an gane to ba amma ana yin ta ne da hikima duk abin da bai kai haramci ba to kada ka zafafa a kansa wani sa'i an gane ko mun ce da in yi asaran abin karatu ba in je gudun taron sunanta ba shi nan ba to allah ya samu dace allah ka mana rahama eh, rikici rikici da yake faruwa can da can allah kwantar da shi domin yanzu ana ta fama rikici tsakanin duniya da adamawa mutum bai isa ta a moto ba amma suna nan suna tattara mutane suna yanka su domin wanda ya zo sai su tsaya su sa buga ko ka zama ganin ka kai musulmi ne sai su fito da kai su yanka ka wannan ba kama hannun yaro suna ta yanka mutane mala suna ta yanka mutane tsakanin adamawa benue da da da da da da hanyar su gombe ba kyau hanya amma jiya wani ke gaya min da kyar wani wani wani sanata ya sha da kyar ya sha a motarsa da an fafasa masa yake gaya shi ma yanzu bai iya biyu moto ba a jirgin shiga jirgin shiga saboda ba dama fulani sai kiwo sun ce babu dama shi gwamnan ya ce sarkin garin ya ce ya ba da 25 ga wannan wata ba wani fulani da ya isa ya kiwo a wannan kauye kaga ai wannan ba adalci ba ne amma gaskiya ya kamata mu sasa addu'a suna bukatun addu'a waɗannan kuma arne mu gane cewa arne ba zai taɓa son mu ba kuma duk inda ka ga arnin ya so ka to wallahi ka fi karfin shi ne to yana da kyau mu tura su da addu'a duk yanzu mutane gaba ɗaya sun bar dajin su akwai kalin ma shi ma baki ɗaya sun bar dajin su gaba da suna mun waya ba sa ma gida baki daya saboda suna jin tsoron kar arnan su afka musu to saboda haka mu tura su da addu'a mu sa su addu'a wannan abu Allah ka tsayar da shi waɗanda suka rasa rayukansu kuma Allah ka ji kansu Allah gafarta musu waɗannan kuma na muna da Allah ta'ala ya nufe su da musulunci idan ba masu shirya ba ne Allah ta'ala ka aiko musu da rindina ta mala'iku su gama da su baki ɗaya mu huta سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك sani اليك وسلم وتوكلت الله ba Oh. karatun mu na gaba karatun da zamu shiga na gaba kenan insha Allah ya fi kuma suke ya baka yi nafila an gane ko idan nafila ce da daddare ana so ka bayyana karatun idan da rana za ka yi nafila ana so ka sirwanta karatu shine karatun mu insha Allah na gaba idan Allah ya kai mu na'am ba laifi ba ne malamai suka ce shin ma halatta ka karanta wani abu a ƙur'ani a biya ba eh, ya halatta mana inda ke sabani ne a tsakanin malamai amma ya halatta a ɗauke ka ka karanta ka ci da addini ai ya halatta ba wai irin ci da addini da muka sani ba ba wanda mutum zai je fake da addini ta ɓarna ba irin wannan ba kayi yi ka karanta da addini a biya ka wannan babu wani abu maza Allah ya ce inna a haka ma a khastun alayya kita kitabullah abin da fi ma cancanta ku karɓi ladansa in kuka koyar da shi ko kuka yi wani ba da gudunmawa a kansa shi ne littafin Allah an gane ko saboda aka babu laifi ba ka iya karɓan wannan an biya ka ladan lokacin ka ne ba abin da ka aikata aka baka ba ba mai iya biyan ka don ka karantar da addini ko da harafi da yani Allah ta'ala ya samu dace. shi ke ko Allahumma qasim lana min khashyatika ma biyu bi bainana wa bayna ma'siyatika ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أعيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله